Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum mai karanto labaran Mahmud Lalo. al'ummar yankin santa fe da ke jihar texas na ci gaba da jimamin harbin kan mai uwa da wabi da ya halaka mutane goma mafi akasarinsu ɗalibai a wata makarantar sakandare da ke nan amurka ya zuwa yanzu kuma mun jihar sun ce mutane sha uku ne suka ji raunuka baya ga waɗanda suka mutu yayin da ajiya adadin waɗanda suka jikkatan ya tsaya a goma ɗan majalisar da ke wakiltar yankin randy weber yayin wani taro da aka yi a jiya asabar ya ce za su farfado daga wannan musiba za kuma su ci gaba da ƙauna tare da aiki da junansu jami'an tsaro a jihar ta texas sun tuhumi wani matashi mai shekaru 17 mai suna dimitrios pagorchis da laifin wannan hari shugaban amurka donald trump yayin wani takaitaccen jawabi da yi bayan harin ya ce my administration is determined to do everything in our power to protect our students ya ce gwamnatinmu za ta yi iya bakin ƙoƙarinta domin ganin ta kare ɗalibai da makarantu mu kuma kawar da makamai daga hannun waɗanda suke barazana ga kansu da kuma sauran jama'a gwamnan jihar texas greg abbott ya ce makamai biyu aka yi amfani da su a harin ɗaya wata babbar bindiga ce ta biyun kuma karama ce kuma duk na mahaifin matashin da ya kai wannan hari ne sai dai ya ce babu bayanai da ke nuna cewa ko mahaifin matashin yana sane ɗansa ya ɗauki waɗannan bindigogi. an fara zaman makoki na kwanaki biyu a ƙasar cuba a jiya asabar bayan da wani jirgin saman ƙasar ya faɗi a ranar juma'a ya kashe mutane 700 ciki har da wasu fasinjoji daga ƙasar argentina da mexico yanzu haka ana kulawa da wasu mutane uku da suka tsira daga wannan haɗari waɗanda bayanai ke cewa suna cikin mawuyacin hali kamfanin dalancin labarai na reuters ya rawaito cewa an tsinci ɗaya daga cikin bakakin akwatin nan masu naɗar bayanai waɗanda za su taimaka wajen gano ainihin abin da ya haddasa wannan haɗari wani da ya shaida wannan hadari ya faɗa wa kamfanin dalancin labarai na associated press cewa jirgin mai shekaru 37 kira boeing 737 ya yi wani irin ɗiban iska jim kaɗan bayan da ya tashi kafin daga baya ya kuma kama da wuta kamfanin na boeing da ya kera jirgin ya ce yana da wata tawagar ƙwararru da za ta iya taimakawa wajen bincike idan ana buƙatar su amma idan hukumomin amurka da cuban sun amince bayanai sun ce kasar ta mexico ma ta tura wasu karin dakaru wato kwararru biyu da za su taimaka wajen wannan bincike shi dai jirgin yana kan hanyarsa ne ta zuwa birnin holguin da ke gabashin kasar ta cuba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ruwan aman wutar dutsen hawaii kilewaya ya keɓe wasu jirin gidaje 40 a yankin a wani ƙauye lamarin da ya sa masu ayyukan ceto suka kai ɗauki ga wasu mutane hudu a jirage masu saukar ungulu kubutar da mutanen na zuwa ne kwana guda bayan da dutsen ya yi wani aman wuta a kan tsibirin hawaii lamarin da ya kai ga fetso tokar wutar zuwa sararin samaniya hukumar kimiyyar doron ƙasa amurka ta ce ruwan wutar na tafiyar mita 366 a cikin sa'a guda aman wutar da ya auku a ranar alhamis shine mafi muni tun bayan da dutsen ya fara kwararar da wutar a farkon watan nan tun a baya jami'an ƙananan hukumomi suka rika shelar mazauna yankin su zauna cikin shirin ficewa daga gidajensu ƙwararru sun ce babu alama da ke nuna cewa za a samu waɗanda suka jikata daga wannan aman wutan na dutse domin tuni a riga an kwashe mafi aksarin al'ummar da wannan bala'i ka iya shafa sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis ya ce amurka za ta amince da zaɓin da 'yan ƙasar iraki suka yi a zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar wanda ɓangaren malamin shi'an nan mai yawan sukan amurka muktada al-sadar ya samu nasara gamayyar jam'iyyar alsadar ta lashe kujeru 54 inda jam'iyyar conquest alliance ta samu kujeru 47 kana jam'iyyar prime minister haidar al'abadi ta samu kujeru 42 shi dai al-Sadar bai tsaya takarar neman kujerar majalisar ba kuma ba zai iya zama prime minister ba amma matsayinsa na shugaban gamayyar jam'iyyun zai taka muhimmin rawa wajen siyasar da ake tafkawa yayin kafa gwamnati an jinkirta sakin sakamakon zaben wanda aka yi a ranar 12 ga watan mayu ne domin a duba a ga ko sabon tsarin amfani da na'urar zamani wajen gudanar da zaben ya haifar da wata matsala sakatar harkokin tsaron amurka matis ya yaba wa al'ummar iraki duba da yadda suka saka kasar kan turbar dimokuraɗiyya ƙungiyar taliban ta yi watsi da damuwar da ake nunawa ta cewa za ta iya zama barazana ga yankunan da suka ƙwace a 'yan kwanakin nan a yammacin ƙasar afghanistan inda a nan ne ake aikin shimfiɗa wasu bututun mai na biliyoyin daloli. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba zaɓuɓɓuka biyu ne waɗanda aka yi, amma kuma kamar kullum zaɓe a Najeriya ko kuma a Afirka ba za a yi shi wuce salim alim ba sai ka ji ƙorafe-ƙorafe nan da can. Domin ko zaɓen ƙananan hukumomi da aka gudanar a jihar Kaduna wasu na son barka zaɓe ya yi kyau amma wasu ko na cewa sun canka daidai da suka ƙi shiga zaɓen. Wakilinmu na jihar Kaduna Isa Lawal ya bi diddigin wannan zaɓen ga kuma tsarabar da ya aiko wa shirin zaɓe ko naɗi. duk da murnar gudanar da zaben ƙananan hukumomi guda 23 da aka yi a jihar kaduna kimanin kwanaki biyar fa sakamakon zabukan da aka yi ya kasa faduwa a jiblace daga hukumar zaɓe nan a jihar kaduna wanda wannan ya ba da ƙofar yawo da jita-jita a kan sakamakon zaɓe a ƙananan hukumomi daban-daban dokar da hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar kaduna ta yi amfani da ita a lokacin zabukan ƙananan hukumomin dai ta ba da dama a ayyana dukkanin wanda ya cinye zaben kansila a mazaɓar da ya fito sannan kuma in an tattara sakamakon zaɓukan a mazaɓu daban-daban za a bayyana wanda ya lashe zaben ƙaramar hukuma a matakin ƙaramar hukumar nan take sai dai kuma duk da kokarin yin hakan da wasu jami'an hukumar zaben jihar kaduna suka yi a wasu ƙananan hukumomi fa ana samun mabambantan alƙalma domin kuwa a ƙaramar hukumar sanga jam'iyyar apc na kirarin ta lashe zaɓe ne ita ma pdp tana ta faman godiya a matsayin wadda ta lashe zaɓe kamar dai yadda aka dinga dogon dakon jin sakamako a ƙananan hukumomin kaduna ta kudu Cukun, da kajuru da kagarkon da wannan jinkiri ya ba da dama ga 'yan jam'iyyu daban-daban ke ta ikirarin su ne suka lashe zaɓe jinkirin jan kafa wajen sanar da jimillar sakamakon ƙananan hukumomi nawa ne apc ta ci nawa ne pdp ta ci a bakin hukumar zaben jihar kaduna da yi na zuwa ne a dai lokacin da aka ji gwamna malam nasiru ahmad rufa'i na cewa jam'iyyar ta apc ita ce ta lashe kujerun shiya ta ɗaya da shiya ta biyu yayin da aka raba kujeru a shiya ta uku da ita. Akwai ƙananan hukumomi guda biyu ko uku wanda kila sai an sake yin zaɓen amma mun lashe ƙananan hukumomi duka na tsakiya da arewaci a kudanci kuma mun raba da sauran jam'iyyu. Ana dai sa ran hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kaduna ta sanar da sake zaben cike gurbi a ƙananan hukumomin Kaduna ta kudu cikun da Kajuru. saboda yadda jami'an hukumar zaben da suka gudanar da zaɓe a ƙananan hukumar suka ce a ko su mazaɓu da waɗanda ya kamata su zo su faɗi sakamakon da aka samu ba su zo ba. ganin jinkirin jan kafar sanar da sakamakon zaben karamar hukumar kaduna ta kudu ne ma ya sa tsohon kwamishina a jihar kaduna kuma jami'in jam'iyyar pdp da ya tsare a Kwatu malam ibrahim ali ya ce jam'iyyar apc ta kunyata 'yan jihar kaduna wannan shine yake nuna ma jama'a cewa jam'iyyar da ta shekara uku kacal akan mulki ta kasa biyan muradun talakawanta talakawanta sun zo sun zaben da suke so tana so ta danne saboda jajircewa da suka yi yau kwana hudu an kasa murka wannan zaɓe. To alhamdulillahi amma kai na yawo sanda na yawo. Shi ma dai shugaban haɗakar jam'iyyun adawa guda talatin da da suka kaure cewa zaben ƙananan hukumar da ya gudana a jihar Kaduna Alhaji Umar Ibrahim taɓa mai raƙumi. Ya ce abin da suka zata shi ya tabbata domin ko gashi nan hukumar zaben ta gaza ayyana sakamakon zaben jimilla a san suwaye suka faɗi zaɓe. Ra'ayinmu dama mun san cewa zaben nan ba za a yi adalci ba kuma zaben nan an saba ma ƙa'idojin zaɓe tun kafin a yi shi. yanzu maganan da muke magana a sha biyu ga wata ne aka yi wannan zaben har rana mai kaman ta yau ba a fito an gama faɗan a sakamakon zaben nan ba zaben ƙananan hukumomi fa sai dai kuma jam'iyyar apc mai mulki a jihar kaduna ta ce ko ba komai dai ta cika alkawarin gudanar da zaɓe kuma sahihin da aka yi amfani da na'ura mai kwakwalwa har ma mukaddashin sakataren jam'iyyar apc a jihar kaduna alhaji haya baba fata na cewa ko ba komai dai suke da rinjaye a zaɓuɓɓukan da suka gudana a jihar kaduna alhamdulillahi mutanen jama'ar jihar kaduna sun fito sun yi zaɓe sun tabbatar da cewa an yi zaɓe mai adalci an kawo ci gaba a fannin zaɓe a najeriya ko zan ce afirka gaba ɗaya an kawo mashin mai kwakwalwa wanda ba a kasashe biyu ne aka taɓa yin ta kawai afirka da wani ƙasa sai jihar kaduna wanda ya kau da magudi na zaɓe da sauran almandahana da ya haɗu da irin zaɓukan da ake a ƙananan hukumomi amma duk da haka kun ji cewa akwai masu ƙorafin cewa kun yi zure da magu-magu a wasu gurare musamman inda aka kasa faɗan zaɓe har bayan kwana hudu. To a wannan tagaji siyasa wanda ya faɗi ya fito ya ta ife-ife amma alhamdulillah duniya sun ga abin da aka yi duniya sun san yan adalci masu zaɓe sun san yan adalci jama'an jihar kaduna da wanda ma ba jihar kaduna suke ba sun san jihar kaduna ta yi adalci a zaben karamin hukuma fiye da duk wani gwamnati da aka yi a jihar kaduna ko kuma wani gwamnatoci da suke a ƙasar nan wajen gudanar da zaben ƙananan hukumomi an ce kun faɗi wasu ƙananan hukumomi kun karɓi sakamakon a inda kuka faɗi kwarai kuwa a dama a jam'iyya ta faɗa cewa duk inda muka faɗi zamu runguma a kaddara kuma gwamnan mu Malam Nasir Ahmad Arfa'i ya nana ta wannan ko ana gobe zaɓe cewa Allah ya yarda duk inda jam'iyyar mu ta faɗi za mu karɓa abun saboda a samu yanayin siyasa mai inganci yanayin zaɓe mai inganci. Da alamu dai sanarwar soke zaɓuɓɓuka a ƙananan hukumin jaba da ƙaura ba su yi wa jam'iyyar PDP mai adawa daɗi ba. saboda shugaban jam'iyyar pdp a jihar kaduna mr felix hassan hayat ya ce in dai ta tabbata an soke waɗancan zaɓuka to ba za ta yiwu su shiga zaɓen cike gurbi ba muna so mu gaya ma jama'a da hukuma zabe na kaduna ba mu yadda ba a ce za a sake wani zabe muna kira gare ta ta fitar mamu da sakamakon zabe wanda ma'aikatanta suka ba mu a kowane polling a fitar da wanda ya ci zaben councilor a mazabu da kuma wanda ya ci zaben ciyama a waɗannan ƙananan hukumomi ba za mu sake shiga zabe ba in hukumar zabe nan zaman kanta ta ce za ta yi zabe a waɗannan wurare na biyu za mu je kotu mu nemi hakimu muna kira ga mutanen karanan hukumomi na guda biyu da su kwantar da hankalinsu wannan amana da suka ba jam'iyyar pdp za mu tare masu. wannan amana har inda mu ya kai. Ganin irin jirgin dankaren da aka samu na sanar da sakamako a wasu gurare ya sa shi kanshi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ya amince cewa bayan an gama zaɓukan kamfa an ɗan samu magudi a wasu gurare. Akwai magudi da aka samu bayan an gama zaɓe. Har yanzu ba a gama fito da sakamakon zaɓe ba a duk ƙananan hukumomi. Ina kira ga al'umman jihar Kaduna su yi haƙuri. Tun hukumar zaɓe sun gaya min cewa za su fito da duk sauran sakamakon zaɓe da kuma wuraren da za a sake yin zaɓe. Wannan dai shine karo na farko da aka gabza tsakanin jam'iyyar PDP da APC a zaɓuka tun bayan kammar zaben shekarar 2015 wanda da yawan 'yan siyasa da magoya ba ke ganin wannan ne zakaran gwajin dafi na irin zaɓukan da za su biyo ba a shekarar 2015. Mun gode Isa sai dai na ji ka ce zaben shekara ta 2015 mai zuwa maimakon 2019. daga jihar kaduna sai jihar ikiti inda jami'ar apc mai mulki a najeriya ta gudanar da zaben fidda gwani na gwamna amma sau biyu aka gudanar da wannan zaben domin ko mun ga yadda wasu 'yan bangan siyasa suka shiga cikin harabar da ake gudanar da wannan zaben suna ta kwallo da akwatin zaɓe wannan yasa sa jam'iyyar sake wani sabon zaɓe to sai dai shin wai menene jam'iyyar ba ta yi da kyau ba da farko kuma wani hargitsin da suka samu tsakanin su ba zai shafi zaben gwamnan ba da za su fafata da babban jam'iyyar adawa gwamnan jihar nasarawa alhaji umar tanko almakura shine ya shugabanci kwamitin da ta shirya wannan zaben fidda gwani na jam'iyyar ta apc wakiliyarmu zainab babaji ta samu damar zantawa da gwamnan nasarawa kuma ta taɓo masa waɗannan batutuwa da ma wasunsu ga kuma yadda tattaunawa tasu ta kasance to kafin a gudanar da wannan zaɓe a ranar da aka sa na farko an samu ɗan yamutsi me ya janyo wannan yamutsi wato abin ma wallahi yaban al'ajabi yaban mamaki ya kuma ta damun hankali ba don komi ba don sai dan saboda mun ɗauki dukkan matakai da ya kamata a ɗauka wurin gudanar da zaben nan ba tare da an samu wani matsala ba na farko mun tabbatar da mun bayyana ma jami'an tsaro ayyuka da hakkinsu da ya kamata su gudanar a wannan zaɓe na biyu mun sami ma'amala da shugabannin siyasa da masu jefa zaɓe da kuma 'yan takara wurin fahimtar da su ka'idoji da za mu bi wurin gudanar da zaɓe da muka gama muna shirin zaɓe dukkaninmu da mu da 'yan takara da kowa kowa yana da kyakkyawan kwanciyar hankali da cewa zaɓe zai tafi ba tare da damuwa ba kuma ko da muka zo muka fara zaɓen aka lokacin aka zo aka cancance wanda za su zaɓen wato abinda ake kira accreditation aka yi aka gama duk da ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya bai hana gudanar da wannan ba kuma mun yi wannan cancance masu jefa kuri'a cikin lokaci wanda aka kayyadar muka gama kafin karfe goma sha biyu na rana har aka da aka gama sai muka shiga zaɓe inda mutane cikin natsuwa cikin nishadi suka bilayi ana zaɓe ɗaya bayan ɗaya akwai ƙananan hukumomi goma sha shida domin samu mun yi ah, ƙananan hukumomi guda biyar za mu shiga na shida kenan sai daga muka rasa daga ina wannan rigima ya fito ah, yan takara suna zaman su masu jefa ƙuri'a suna zaman su kawai sai kwatsam sai ga wasu mutane suka fito daga ina suka fito daga sama suka sauko daga ƙasa suka fito sai kawai suka fito suna ta hayaniya a tsakiyar fili har 'yan sanda da sauran jami'an tsaro abin ya ba su mamaki suka rasa inda mutanen nan suka fito suna suna ta kwallo da akwatunan zaɓe to wannan har yanzu shi ya zamanto wani irin tatsuniya da ban iya sanin yaya zan zan fassara shi ba amma waɗansu na cewa sun fahimci cewa wato kai ko kuma tawagar ku suna goyon bayan wani ɗan takara shi yasa a wannan ba haka bane don koda lokacin da wa'annan suka suna ta kwallo da ah, akwatin kuri'a din da dama mutane wanda suke layi suna nan suna zama su a layi suna jiran 'yan sanda da jami'an tsaro su kori wa'annan mutane batun zargi da wani kwarfi da cewa ko akwai wani alaka ko nasaba tsakanin ah, ɗaya daga cikin 'yan masu ah, jagorancin zaben wannan ba gaskiya ba ne haka bai faru ba bayan an samu wannan mutsi an sake sa rana waɗannan matakai kuka bi har aka samu nasarar gudanar da zaben alhamdulillah ah, da wani abu ya faru za a iya ci gaba da zaben amma sai muka ga idan aka ci gaba da zaben ba za a yi ma waɗanda kuri'unsu suka lalace adalci ba so sai muka ba da shawara ma headquarter na fati ɗinmu da cewa abin da ya fi ah, alashi ne a sake sabon zaɓe wanda allah ah, zai bashi ya bashi wanda yake da rinjaye na mutane ah, ya samu cin zaɓen kuma haka su kuta suka sake samu sai dai suka dan kuskwarima ah, da membobi na kwamiti din sai suka tura muka ce mu sake koma a ƙarƙashin tutan shugabanci na mu gudanar da zaɓen ba tare da damuwa ba so da muka koma muka zauna muka yi nazari na me da me da me suka kawo wannan damuwa wallahi babu wani abu ko kaɗan abin da muka samu muka tarar kawai waɗanda suka zamanto wakilan masu takara wato wanda ake kira agent e, to da daman su waɗansunsu ba ba na tsatsu ba na yawa da muka samu sunayensu su bakwai muka bada so kai tsaye a sharkwatan apc na ƙasa ta amince da shawarar muka bada aka tsaye da su kasancewa wakilan 'yan takara kuma muka sake samun wuri wanda ya bambanta da inda muka yi da to wannan mu samu wuri ne na musamman wanda a kayyade yake a kallaci kuma yake ba tare da an samu wuri da wani zai shigo ba to gode zainab sai dai ba iyakar tattaunawar kenan ba amma abinda lokaci ba mu daman kawo muku kenan a cikin shirye-shiryenmu na gaba kun ji saura a kuma ba jihar kaduna kadai aka gudanar da zaɓe ba a wannan lokacin jihar oyo ma an yi kusan batun suna da kamanni amma da yake bamu da lokaci shi ma ku biyo mu bashi a cikin shirye-shiryenmu na gaba yanzu madadin wakilan namu da suka hada da isa lawal ikra da zainab babaji da bakin nasu sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. amma wannan alhamis ne al'ummar musulmi suka soma azumin watan raba da ake sa ran za a shafe kwanaki 29 ko kuma talatin ana wannan ibada to ya koya azumin na bane zo jama'a ga dai ta bakin wasu ajiyar adama da taraba babban tanadi shine ibada a ganin cewa dama ana bukatar a yawaita ibada a wannan wata mai alfarman to muna ƙoƙarin ganin cewa mun ƙara ƙarfafa yadda muke gudanar da ibada mu fiye da a baya Eh, bisa ga ganin muhimmancin wannan wata dole mu mu ɗauki ɗan kaɗan da muke da shi din mu tsantsara shi ta yadda rayuwa za ta tafi daidai ka san ba daɗi kai azumi daga safe har yamma ka zo buɗe baki kuma kai buɗe baki da lami saboda haka mun ɗayin tanadi da gaskiya sau tari dai a lokuta na azumi akan kawata masallatai da kuma gudanar da tafsirai ko da yake akan samu wasu malaman da kan wuce makaɗi da rawa batun da ku abubakar ajija da ke maganin fa akwai abin dubawa. Mun yi kokari dai ko magidanci ya samu abin da ya kamata madubiyan addinai su ta kiran mutane wato wazi wanda zai kawo kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmi da kirista domin a gaskiya mu mun tashi mun samu iyayenmu a da suna rike kirista ma a cikin gidansu to yanzu zamani ya zo ya canja abubuwan ya kamata mu koma kamar da mu bi abin da iyayenmu suke yi a da a yi gogari dai a kawo abin da zai karfafa gwiwa mutane su zauna lafiya tsakanin su da juna. To kowane tasiri azumi ke da shojin haɗin kan musulmi da kirista a Najeriya, Bishop Stephen Dami Mamza da ke ma zama shugaban cocin Katolika a jihar Adamawa, kuma shugaban ƙungiyar kiristocin Najeriya kan a jihar. ya ce su suna ma taya musulmi azumi. Kwarai da gaskiya azumi tana da tasiri sosai ga musulmi da kuma krista domin a lokaci azumi lokaci ne da ana addu'a sosai kuma ana nuna alamar tuba ana ba da sadaka ana kuma sulhu da juna ana kuma magana zaman lafiya kowane lokaci mabiya a wannan lokaci azumi ya kamata musulmi suna azumi za su tuna da krista su yi musu addu'a krista kuma su yi addu'a wa musulmi domin su yi wannan azumi su kuma kare a wannan azumi lafiya a cikin wannan lokaci azumi ya kamata a yi wa'azi wa'azi na zaman lafiya a tsakanin krista da kuma musulmi lokaci ne har yanzu da idan akwai abin da mutum yake da shi ko krista ne ko musulmi ne idan akwai abin da mutum zai iya wa musulmi don su tabata su yi wannan azumi su gama lafiya za a yi shi kuma doka bata hana krista ta ba da taimako ba a ci abinci tare a yi zama tare a ziyarci juna a kuma a yi tari akan zaman lafiya yadda ka samu Najeriya da kuma duk inda muka kasance mu samu cikakken zaman lafiya kuma muna fata wannan azumi da 'yan uwanmu musulmi eh, za su soma zai sa a eh, sada zumunci a tsakanin krista da musulmi ya kuma kara mana zaman lafiya a kasa mu ta nigeria. shi kuwa muhammad ismail na kungiyar kawo fahimta juna tsakanin al'umma a nigeria ya kuwa bayan irin abin da ya kamata ne a yi domin kawo fahimta junan eh, to shi azumi dama rahama ce kamar yadda kowa sani wata ne wanda ake ake abu ɗaure shaidanu ya kasance kuma duk wani ana kokari a ga cewa musulmi sun yi wani abu wanda yake na taimako da kuma daɗaɗa ma musulmi har da wanda ma ba musulmi ba shi wata ne wanda ana so mutum ya rinka ciyarwa ya rinka kyautata aiki tsakanin shi da Allah kuma tsakanin shi da mutane to wannan alamari daga lokaci zuwa lokaci mukan dan kira kungiyoyi wanda ba na musulmi ba a zo a sharu a sharuwa tare sannan kuma ko da lokacin sallah ya zo akan haɗu a ɗanyi biki sannan kuma a yi ma juna nasiha akan yadda shi addinin masu shi kanshi musulunci yake saboda shi addinin musulunci gaba ɗaya daga farkon shi zuwa ƙarshen shi gaba ɗaya zaman lafiya ne in ka lura za ga akwai maganan zakka fidda zakka e, mutum ya bada zakka mutum ya taimaki yan uwa mutum ya taimaki na kusa da har na hanya ma an ce ka taimake shi addinin musulunci to duk wannan al'amura ana so ne ya kasance an samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali musamman ma yanzu yadda muke a biranen mu zaka je ka ga a kasuwa kana makwataka da wanda ba musulmi ba a gida kana makwataka da wanda ba musulmi ba dole akwai hakoki nashi wanda da kamata ka bashi tunda Allah ya riga hada zamanan zaman dole ne a zauna muna hada wannan bude baki wanda ba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi mu kira su a zo a zauna saboda wannan a ƙara yaukaka dankon zumunci tsakanin bangarorin biyu kuma wannan abu yana nuna yana kawo yana tasiri saboda a lokacin idan an zauna an sha ruwan nan su kansu za su samu gansuwa cewa fa addinin musuluncin nan addini ne wanda yake yake yake son ya taimaka mutane kuma a haɗa kan mutane tsakanin musulmi ba da wanda ba musulmi ba akan zauna a yi faɗakarwa akan shin menene dalilin ma da ya sa ko kuma kasudin haɗa wannan zama da ake yi ko kuma a yi buɗe baki tari. kawo yanzu tuni fa aka soma gudanar sallar ashen da mata rawi da zimma tsarkake ruhi a cikin wannan wata na azumi da malamai ke cewa an ɗaure shaidan na boye ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Sua I amina da wanda sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.